bayan da hukumar efcc ta najeriya ta sha kaye kashi hudu a gaban kuliya dangane da yunkurin da take yi na kwato waɗansu makudan kuɗaɗe da wasu da ta zarga da yin sama da faɗi ko bin hanyoyin bayan fage wurin yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a kamar uwar gidan tsohon shugaban ƙasar najeriya peter jonathan da wasu alƙalai da lauyoyi yanzu bankin tarayyar najeriya ta ce za ta ɗaukaka ƙara domin tabbatar da cewa an yi shiri na gaske wanda zai kai gaci dangane da yunkurin da gwamnati ke yi na tabbatar da zarge-zargen da aka yi akan waɗannan mutane cewa ba zancen ɗanzon kurege ba ne kamar malam garba shehu kakaki a fadar gwamnati yake bayyanawa a firar da na yi da shi ya ce gwamnatin ta damu kwarai da gaske dangane da wannan matsalar da aka samu amma tuni mataimakin shugaban ƙasar najeriya wanda shi ma lauya ne ya jagoranci kwamitin maimayin jami'ai na gwamnati domin bin sawun yadda aka yi da matakan da ya kamata a ɗauka domin a warware wannan matsala wannan abu gaskiya eh, ya kada hankali kwarai da manyan jami'an gwamnati da yawa yadda kes ɗin aka zo aka zube a kasa haka nuna damuwar akan hakan shi ya sa shi mataimakin shugaban kasa ya kira wani taro na gaggawa inda ya kira shugaban hukumar tsaro na cikin gida shugaban hukumar efcc don a san matakai da za a ɗauka dan kada wata rana a tashi a waye gari ya zama na cewa shi kansa wannan gagarumin yaƙi da rashawa da cin hanci da ake yi an ma rasa shi da baki daya saboda yau doka ake biya kasa duk abin da aka tattaro masu shari'a za a kawo to in ka lalle abu ya zama kamar ana yin kofar rago daga an shiga kotu kuma a fice a cikin su damuwa akan mana. akwai matakai da yawa da mataimakin shugaban kasa da wannan abokanin shawara nata ta kawo wanda ya kamata a ɗauka amma matakai dai shi ne ita kanta gwamnati ta nemi ƙwararru waɗanda za su rinda gabatar da kararrakinta a kotu idan ba su da horo a ba su horo nagartacce kuma ita kanta gwamnatin kafin ma ta kai maganan kotu a tsaya a tabbatar cewa an yi bincike an san an taka wani abu kuma wanda yake yi wasan jifa ya taka dutse da saka dutse ba ta ayyuka da ai shi ba saboda haka shiri bai kyakkyawa za a yi amma ina tabbatar maka cewa kuma duk waɗannan kararraki da ke magana ta aka ce an rasa su ai mataki na farko ne gwamnati ta ba da umarnin a biya ɗaukaka tsara a kansu gabaki To Garba wani abun damuwa shine ba ku ganin cewa watakila rashin tabbataccen shugaban hukumar nan ta da cin hanci da rashawa watakila shi ya sanya aka yi sako-sako aka ki mai da hankali wurin wannan shari'o'in aka mai da hankali wurin bin matakan da za a tabbatar da mukami shi ya kawo haka. Ya to ai shi shugaban hukuma na riko na kamar hukumar EFCC ai ba shi ke zuwa kotu ba a ƙarƙashin su akwai jami'ai iri daban-daban lauyi wasu ma daga waje ake ɗauko su ana haya su ana biyan su suna wannan aiki. Eh amma shi ke haya su shi ke haya su kuma shi ke sa ido akan ayyukan da suke idan sa wurin neman tabbatar da mukami ne ai kaga ba lalle ne ya kula da sakaci in akwai na yin magana shari'ar a kotu ba. Mu abin da muke gani eh, magana ta wuce haka. wato maganan nan ba to nake na ce maka akwai matsala a bangaren shari'a ba amma akwai damuwa bangaren gwamnati ka san cewa an dade ana tattauna shawarar cewa makamata a samu kotuna na musamman wanda za a ware su kawai shari'a rashawa da cin hanci za su akwai mutane da yawa da suke da ra'ayin cewa kotunan nan na baya da ake da su sun su akwai rashin cancantar ma ake musu irin waɗannan kararraki kar ka manta cewa shugaba da kansa ya kai ƙara ga majalisar masu shari'a wajen sau akan halaye na rashin da'a na wasu masu shari'a wanda kuma ba a yi mutunci kan haka ba shi yasa har ba da umarni hukumar bincike ta ta sirri ta ta kai bincike a gidajen wasu masu shari'a kuma jama'a ai da irin abin da aka samu kuɗi na rashin na fitar hankali tsakanin kamfan na Ingila da dala ta Amurka da naira da takaddun gidaje wanda ita ko kankanin ba su da kusanci ko dangantaka da ɗin albashin da ake ba wasu daga cikin masu shari'a nan muna ganin cewa akwai bukatar shugabancin kotu na ƙasa da baki ɗaya su tabbatar cewa shi kansa tsarin shari'a yana kan shafi da ɗaya da ɓangaren gwamnati ne usu gaban Muhammadu Buhari ke shugabanta idan ya ci da rasa da cikin cin na nasara. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da yunkurin da gwamnatin ke yi na tabbatar da cewa ba ta ci gaba da shan kaye a gaban kuliya ba dangane da fafutukar da ake na kwato makudan kuɗaɗe da waɗansu manyan jami'an gwamnatin Najeriya ake zargin sai sama da faɗi da su. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.